yau Allah ya ba da gari juna shi shi ya ba da ya ka zo ba ya zo ne a ba ta kuma da ta wanda wani ne kana so kana so ka yi da yi kana yana alfahari shi ne ya ga mutum ina ganin babu yana da zai sa yi wani wanda zai da shi a wajen da gani yau shi wani ya ga mutum yau a cikin

da zalunci da yake da ta abdalla ga aka samu malamai kaga ba karɓar addini ba ne annabawa kan su zo da akan kuma ke da su ne الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة الأقوى الحمد لله البشر تركوا ما لا يعلم في هذا الذي كاو يولد عمنا في شعبه أمد بيان يزور في ذيك شغلة عمنا بعد ما حالي بدر وشكا الله في فرد من رحمه to ko shakka babu dai zamana wannan abun ya shagaltar da shi da abun da yake wato muhimmi kamar yadda bahaushe ke cewa wanda ki sharan masallaci zai share kasuwa wanda ka samu mutum abubuwa na alkhairi wanda suke amfanansa a duniya da lahira in kuma ka rasa shi a wannan to zaka same shi abubuwan da ba su da amfani a wajensa wanda kuma za su tafiyar masa da rayuwa mutumin da ya shagala da labarin mutane zai zauna wane ya yi kaza wane ya je kaza wane ya je kaza wane ya dawo wuri kaza abubuwan da ba za su amfani shi ba da wannan kuma zai asaran abubuwa jiwa wanda ya kamata a wannan lokacin a wannan lokacin wanda za su amfani shi zamakshari ina cewa anistu bi wahdati wa lazimtu baiti wa damani alhana wa namas sururu wa addabani zamanu wa la ubali hujirtu wa la azuru wa la uzaru wa lastu bi sa'ilin ma ishtu yawman asara jishu an rakiba al-kamiru yace ni na zauna ni kadai ina ɗebewa kaina kewa sai naga hakan ma fi mini dadi sai da gidana bana tunanin ko ba na tambayan yau sarki ya yi hawan daba yau shugaban ƙasa yana ƙasa ko ya yi tafiya ko suwa ne sun tafi wuri kaza ko suwa ne sun yi kaza ya ce ban damu ba an ziyarce ni ko ban ziyarta ba so idan har abin da za ka je ka yi ba ne amfani ba ne to gala ka lirinci gidanka ka kama zikirin Allah ka kama karatu al kai ka tsaya ka ɗebe wa iyalinka cewa amma ka zauna ina ka dosa baka sani ba ina za ka je me za ka je kai a can baka sani ba wannan kana wa kanka lokaci kuma tabbas ta wannan hanyar, za ka je ka lalata addininka da ɗabi'unka da kuma rayuwarka wanda ya shagala da wasan kwaikwayo ko ya jarrabu da kallon kullu wani amfani zai yi masa sai ma ƙila ya cutar da kai to da za ka shagala da abin da zai amfane ka maimakon wannan da hira da kake yi da mutane da wasu dogayen waya da cacin da kake a wayarka wanda marasa amfani to da zaka shagala da abun da zai amfane ka a addininka da kuma rayuwarka da ya fi maka alkhairi domin wasu sun kasa rayuwarsu ta kasa yin seti ta daidaita saboda shagala da abun da bai da amfani shi da sun shagala da abun da zai amfane su ko akan kansu da sun gina wani abu wanda zai seta musu rayuwarsu kuma ya taimake su a rayuwarsu rayuwarsu ta dinga tafiya a daidai so da haka duk abin da bai da amfani a rayuwarka to kar ka shagala da shi in ka shagala da shi to ko shakka babu zai hana ka abubuwan da zai abubuwan da za su amfane ka wanda a ƙarshe kuma za ka zo ka yi nadama da ka bar wannan da ka shagala da wannan shirmen wani kuma ya shagala da abu mai amfani ko na neman ilimi kokarin ya fahimci addininsa ko ya ga ya tsaya akan addini to za ka ga ya samu wato ainihin ci gaba ko kuma a sana'arsa ko wani abu na na karatu ko da na zamani ne wanda zai samu fandishon a rayuwarsa don ya gina rayuwarsa sai kaga ya kai inda ake son a kai ko kuma kana nan a waje daya kuma kana da hankali irin nasa kana da lafiya irin nasa kana da wayo irin nasa so da ka karkashe kana da abin da bai shafe ka ba ko abin da bai da muhimmanci a wurinka kuma abu mai muhimmancin ma ya zama kana da tartibul aulawiyat al fa fal aham wani abu ne abu ya maka cincirindo to wani abu ne fi muhimmanci sai ka ne fi muhimmancin sannan ka dawo mai bi masa abun nan sai mai bi masa shine ma'anan al-ahammu wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al-ala min al-masalih zaka duba me yafi maka amfani abu na biyu shine rashin amfani da daman da ubangiji Allah ya baka Allah ya baka dama na kai wasu abubuwa sai kai watsi da wannan dama ya baka lafiya wanda zaka iya gina addininka da ita zaka iya neman ilimi da ita zaka iya neman arziki na duniya da ita zaka iya taimakawa iyayenka zaka iya taimakawa al'umma zaka zama mai amfani a cikin al'umma amma sai kai watsi da wannan har wato lafiyan ta zo ta wuce maka zai wa Allah ya baka arziki wanda za ka yi sada zumunci da shi ka taimaki talakawa da shi ka amfani al'umma ka amfani addininka amma ka bari duka wannan daman ta wuce maka to idan kai haka ka yi asaran wannan daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas sihhatu wal Ni ni'momi guda biyu da yawa daga cikin mutane wato an bugi hancinsu a ciki an yi musu kamun ga, wato sun yi sun samu daman amma ba su yi amfani da ita shine lafiya da samun lokaci lafiya da samun lokaci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yace iktani khamsan qabla khamsi kai bi abubuwa guda biyar kafin wasu abubuwa guda biyar su zo su zame maka matsala yace hayataka qabla mautik shababaka qabla haramik faragaka قبل شغلك غناك قبل قبل fakrik kai abun nan ka bacci abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar na farko ka ribaci rayuwarka kafin mutuwarka rayuwa dan lokaci ne idan baka yi amfani da wannan lokacin ba to za ta zo ta wuce maka ko kuma kana rayin amma ba ka da daman yin wannan abu saboda tsufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وما العمر إلا صفحة سوف أبنا أو لما لم ينأتي وما العمر إلا صفحة سوف تنطوي وما المرء إلا زهرة سوف تزبل وتمتن ita rayuwar ɗan adam kaman wato wata takarda ne yau da gobe za a ta daɗe ko kaman wato ainihin ganye ne ganye da yana kore shiyar yana samun ruwa da zaran ya ɗan fara rasa ruwa damuna tana janyo haika ga yana yana naɗewa har ya naɗe to haka rayuwar dan adam take idan ka aka wari takarda yau to gobe za a naɗe ta haka Allah ta'ala zai naɗe rayuwanka ka wayi gari babu ita dan adam kaman fure ne shi ma zai yunƙuni rayuwarsa da yana da ƙarfinsa daga ba kuma sai zama ya tsufa sai zama shi da kansa dai jikinsa ya yi la'akar yana jin rayuwar nan kam a yanzu babu wani abun da ya rage masa ba da wani ƙarfi da zai iya wani abu ko ƙarfi na ibadan da ya saba yi a da ko wani aiki na ƙarfi na addini da ya saba yi a da ko kuma na neman abinci duk abubuwa sun zame masa wato wasu iri to haka rayuwar take idan ma baka ribace ta ba a yanzu kai abin da zai amfane ka to nan gaba kuma zaka zo ka nemi wannan lokacin ka rasa shi manzo sama yake da wato kuruciyanka kafin tsufanka lokacin da kake yaro kake matashi to a lokacin zaka gina addini da rayuwanka idan har ka zama mai tarbiya ka zama mutumin kirki to zaka tashi a haka saboda man shabba ala in shaba alaihi duk wanda ya tashi akan abu to zaka samu zai furfura akan abu kuma lokacin da ka girma dama addinin ya zama jini da tsoka a jikinka baka wani tunanin wato wasu abubuwa baka abin nan baka baka da ainihin wato damuwa a wannan lokacin da kake gina kanka a addini ko a rayuwarka lokacin da ka girma to ba za ka dinga jin nauyi ko wahala na yin abubuwan da ka saba yin su ba saboda sun zai maka jini da tsoka sawawun addini kake yi ko kuma abinci kake nema ko kuma kana neman arziki ne so da haka duk lokacin da ka bari wannan lokacin ya kuɓuce maka na ƙuruciya to ka bar dama ta kuɓuce maka da yawa daga cikinmu waɗanda suke ɓata samartakansu da shaye-shaye ko da wato zaman banza ko da hira ko da wasanni wanda mutum baya lura ya ga menene zai yi domin ya gina rayuwarsa ta addini ko rayuwarsa ta duniya to wannan babban asara ne kuma lokacin da zai wuce kuma kai nadamansa wallahi shababu hamidatan ayyamuhu kana zalika yi aw yarjo. kuruciya za ta wuce kuma abun wato mamaki abun yabo ne kwanakin ina ma a ce za su dawo ba za su dawo ba wani ce alalaika shabab ya udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib ina ce kuruciyan za ta dawo in ba ta labarin abin da furfura ta min to ba ta dawowa haihata yarta ibu zujaju izan faha wa yaudu shekun fi shababil furhadi to da ka babu wato ainihin dawowan kuruciya bayan ta riga abin nan ta riga ta tafi wannan dole ka kula da abin nan ka kula da wannan shi yasa manzo Allah sallama yace la tazalu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yusala an arba'in Duga-dugan yan adam ba za su gushe ba ranar alkiyama har sai an tambaye shi dangane da abubuwa guda hudu yaya sarrafa su Allah ta'ala zai tambaye shi an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an ilmihi fima amila bihi wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqa Allah zai tambaye shi dangane da rayuwarsa a ina ya karar da ita dangane da kuruciyarsa a yaya ya karar da ita duk lokaci ne mai tsada da dan adam yake gina rayuwarsa ta addini da ta duniya a ciki za a tambaye shi dangane da ilimin sa yayi aiki da shi ko bai ba za a tambaye shi dangane da dukiyarsa ta wace hanya ya same ta kuma ya aka ya sarrafa ta ta ina ya kashe ta hanyar halal ko ta hanyar haram sannan abu na uku suna ya ce kalibati wato lafiyanka kafin rashin lafiyanka sihhataka qabla saqamik abin nan lafiyanka kafin ka zo ka wato ka wayi gari baka da lafiya lafiya ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala da wadan adam amma wani lokacin mutum baya gane ni'ima ce sai Allah ya cire masa ita da zaran ka shiga wani hali na rashin lafiya to sai ka dinga tuna kuma a fi lafiya ni'ima ce lafiya uwar jiki ne akwai hali da mutum zai shiga da zai ba da duk abin da ya mallaka a duniya ba shi lafiya zai iya barawa ya sake neman wannan abu saboda laraba sun ce wa mai ziddi hata ta bayyanin ashiya sai in ka samu kishiyan abu ko kishiyan abu ya same ka sai ka gane lalle wannan abun a sai ga yanda yake so lafiya ita ce uwar jiki ka gode wa Allah ta'ala bisa lafiyan da ya baka sannan ka ribaci lokacin lafiyan kafin rashin ka, amma tabbas ɗan adam ba zai dawwama a hali guda ba dole wata ran kana lafiya wata ran kuma baka da lafiya ba lafiya ba ta dawwama wani yace samaniyatun lil mar'i la budda an yara wala budda an tajri alayhi samaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqmun wa afiya abubuwa guda takwas dole dan adam ya gansu dole za su gudana masa ko yana so ko ba so wata ran zaka wayi gari wato kana cikin walwala kana cikin farin ciki wataran kuwa sai a waye gari kana cikin bakin ciki wataran lafiyan ka kalau wataran kuwa baka da baka da lafiya wataran ka haɗu da su wani su malan wani kana tare da ƴan uwanka da iyalenka wataran kuwa baka tare da su ko dai rabuwa ta har abada ita ce ta mutuwa ko kuma rabuwa na ɗan lokaci kila za ku sake za ku sake haɗuwa wataran ya zama kana cikin wadata wataran tana cikin wato tsananin rayuwa wato ko mutum mai arziki ne wataran yana iya shiga rayuwa mai tsanani saboda rashin abin da zai siya na more rayuwan ko rashin samun dama ya sayi wannan abun wadantana idan talaka ne dama yau yana cikin walwala yau kuma yana cikin kunci to haka al'amarin da ke tafiya so duk lokacin da ka samu dama na kana da lafiya to kai amfani da lafiyanka yi abin da zai amfane ka a duniyanka da lahiranka lokacin da baka da lafiya idan kana aikin addini ne ubangiji ta lafiya baka lada kamar yadda kake lokacin da kake lafiya manzo sama ya ce idan mutum ina yin nafilan dare ina yin azumi sai zama ba da lafiya ko yayi tafiya za a dinga rubuta masa ladan wannan abu za a dinga rubuta masa lada yayi qiyamul layl kuma yayi azumi da ake bukata a yi so lafiya kai amfani da ita da yawa daga cikin mu wato ba sa amfani da ba sa amfani da damar da Allah ta'ala ya ba su na lafiya ko babban ni'ima ce sai na abubakar yana cewa la'an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asfi a bani lafiya in gode wa Allah ta'ala yace ya fi mini akan a jarrabe ni da matsaloli na yi haƙuri kaga lafiya ba ni'ima ce mutum bai zai a kansa cututtuka ba bai zai a kansa matsaloli ba kullum sauki yake roƙawa kansa in ka gode wa Allah ta'ala ladan ka sai kai na wanda ya samu matsala yayi hakuri manzo Allah sai sama yana cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hiza lahu dunya bi hazafiriha duk wanda ya waye gari yana da aminci a cikin mutanensa baya tunanin wasu 'yan ta'adda za su zo su masa ta'addanci baya tunanin baya kasa bacci idan ya kwanta ba tunanin wani zai zo ya fasa masa gida a shiga ko a hanya zai samu matsala sannan ya gari yana da lafiya a jikinsa sannan yana da abun da zai ci na yau yake to kamar an bashi duniya ne Lafiyar ka kalau kana cikin aminci a cikin al'umman za ka iya komai ba tare da tashin hankali ba sannan ga abun da za ka ci to me rage maka in ka ce gobe to ai gobe ba ta zo ba shi ne tunanin gobe so da haka yana daga cikin kurakurai mutum ya samu irin wannan daman har wani tashin hankali ya zo ya shige ka har wani wato matsaloli wasu ainihin damuwoyi da rashin lafiya zo ya mamaye ka tare da kai komai ba a lokacin ko ba za ka iya ba to mu yi amfani da daman da ubangiji ta Allah ya bamu ta lafiya sannan ya ce ka yi amfani ka tiriban lokacinka kafin lokacin wato matsaloli faraga ka kam da shuguri lokacin faraga shine lokacin da in kace bari je kasuwa tashi inji bari je masallaci na je bari je na kasa kayana bari je na yi sana'a bari je nemi ilimi bari je saurari wa'azi kana da daman maki kana da lokaci to kai kokari kai amfani da wannan lokacin kafin wasu abubuwa su zo su shagaltar da kai ko dai iyalai su maka nauyi sai zama wuraren da kake zuwa na alkhairi yanzu dole sai karanci saboda kana fama da wato neman abinci saboda iyalanka ko kuma lokacin kana da daman da ka nemi abinci na iyalenkan wanda za ka iya tarawa ma kila har na shekara sai ka yi take ka kama hira kai ka samu na yau ko ka samu na gobe ka kama wato wasu abubuwa wanda mara wasu kuma sa amfani sai daga ba kuma sai matsala ta zo ta mamaye ka ta yunwa shi sai zama baka da abun da zaka ciyar da iyalanka ko baka da wata sana'a mai karfi ko kana da daman da zaka nema kana ganin yan uwanka suna nema kana da wannan lokacin to har kuma a wasu ba su zo su mamaye ka haka nan shugabanci yana iya hana mutum yin abu idan kafin ka zama shugaba to kana da damar dewa kana da dama amma lokacin da ka zama shugaba to abin nan shagalta da jagoranci na shugabanci zai hana ka yin abubuwa da dama sai sa sai na mara ke cewa faƙaho qabla an ta sudu nemi ilimi ku ku fahimci addinin ku kafin ku zama shugabanni don in ka zama shugaba to za ka samu matsala idan ka zama shugaba to za ka samu daman da za ka yi abubuwa jewa ba don harkar shugabanci shine a gabanka in ko ka watsar da harkar shugabancin ka kama wasu abubuwa don kuma sai ubangiji ta ala, ya tambaye ka to za ka yi amfani da lokacin ka kafin wasu abubuwa su mamaye ka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da qabla fakri kai amfani da wadatanka kafin talaucinka shine biya idan kana da wadata ka yi amfani da wadatanka a hanyoyin da ubangiji ta'ala ya shimfuda maka kwaɗetar da kai ka yi kafin lokaci ya kubuce maka farko ka dinga sadar da zumunci kafin wani daman ta kuɓuce maka ka dinga kyautatawa 'yan uwanka ka dinga kyautatawa wato iyalanka ka dinga kyautatawa iyayenka da waɗanda akwai zumunci a tsakaninka da su idan ka yi wannan to ko da daman ta kubuce za a ce wane lokacin da yake da dama ta kaza lokacin da yake da wadata bawan Allah ne mutumin kirki ne ubangiji subhanahu wataala sai ya sa albarka a cikin rayuwarka Allah ya kawo maka dauki haka nan ka zama mai taimakon addini a lokacin da ka samu wadata ka zama mai taimakon addini a lokacin da kake da arziki kake da dama kafin wannan daman ta kubuce maka ka zo kai na dama ka zama mai taimakon mabukata da amfanin kanka yan uwanka mabukata da sauran abokanin arziki da makwabta lokacin da kake da shi kai iya kokarinka idan wadatan ta kubuce maka to kai ba kai amfani da wannan daman ba wannan daman ta kubuce maka kuma za ka yi nadama manzala ta suwa ce kari bace wayannan abubuwan kafin kishiyoyin su su zo wato kafin su kubuce maka yana daga cikin kurakuran rayuwan Shi ne mutum yana ya samu wannan daman sannan kuma bai zai yi amfani da ita ba wani har Allah ta'ala zai jarrafe shi kuma saboda manzo Allah sa sama ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani yaqulu aduma allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti munfiqan khalafa babu wata rana da za a wayi gari wanda bayi da su wayi gari face ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da mala'iku guda biyu idan sun sauka addu'a suke ya Allah duk wanda ya ciyar fi sabilillahi ka bashi mamayi ka mayar masa da gurbi kuma in kai ne za a mayar maka goma ne wanda kuma ya rike Allah ka halakar masa da dukiyarsa ko ta halaka ko ana ka jin daɗin wato dukiyar taka kaga mala'ika ne yake maka mummunan addu'a amma kana da dama mala'ika yana maka kyakkyawar addu'a to mu sai amfani da wannan abu na uku daga cikin kurakuran rayuwa shine walakanta mutane da nuna gadara a lokacin da Allah ya baka wani matsayi ko na arziki ko na ilimi ko na mulki ko ta alfuma da aka maka sai ka ɗauka kowa banza ne kai wani abu wani ma bai isa ya zo kusa da kai ba kana ganin banza ne sai ka ɗauka kai matsayinka ne kai ubangiji ta Allah ya baka wannan wancan kawai Allah baya ya sonsa ne shi yasa bai bashi ba baka san cewa ubangiji ta Allah yakan jarrabi bawansa ba ya ba wani kuma wanda ba komai bane ya ba shi arziki ko mulki karuna an ba shi arziki da ya nuna dagawa ya nuna shi wani ne Allah ta'ala ya shafe shi a bayan ƙasa ya shafe shi a bayan ƙasa fir'auna Allah ba shi mulki da ya yana nuna cewa shi wani ne shi mai mulki ne zai taka annabawan Allah zai taka annabin Allah zai zo ya halaka musulmi wanda suka yi imani da annabi Musa Ubangiji ta nuna masa matsayinsa to kai ma idan Allah ta'ala baka matsayi kai kaffa kaffa kowane iri ne kuma ba ko na ilimi ne Allah ya baka karkare na jahilai ka dauke su su banza ne su ba komai bane. a a'a ba wayonka ba ba ka bai baka wannan ilimi baiwa ce ta ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ne ya sa maka a ranka ka je kai karatu kuma ya baka daman yi da ya ga dama ba za ka yi ba in ya dauke maka ni'ima ta hankali kawai wallahi ba abin da zaka yi duk dagewan ka baka yi sakai karatu ba ni'ima ta hankali in ya dauke maka lafiyan jiki kana da daman kai karatu ba inda zaka je to kaga dama ce Allah ya ga dama ya maka kila wani ya fi ka ibada ya fi ka tsoron Allah amma Allah bai bashi wannan ba to kar ka nuna isa kudi, kuɗi na mulki duk abin da zaka yi ka zo ka rena wani kana gashi ba komai bane kuma baka san gaibu ba baka san matsayin da Allah ta'ala zai kai shi ba sai Allah ta'ala ya dunkufar da kai ya ga dama sai ya taga wannan wanda kare nan don baka san gobe ba babu wanda ya san gobe sai Allah to da ka duk matsayin da ka kai ka zama mai kankan da kai ka zama mai tawazu domin zai iya wucewa manzala kuma yana cewa almuslimu aqul muslim la yahqiruhu musulmi dan uwan musulmi ne ba zai walakanta shi ba fa fa'il mar'i isman an yahqira akahu muslim ya ishi mutum laifi ya walakanta dan uwansa musulmi ta kai musulmi ne don Allah baka dama karka nuna izza karka nuna walakanci kuma tun a nan duniya ubangiji Ala sai zai kama ka da wannan mun gani da yawa wanda Allah ya ba su mulki suka walakanta al'umma amma daga ba Allah subhanahu wataala ya zo ya dunkofar da su suka zama ba komai ba suka zama abin tausayi ma a cikin al'umma wasu Allah ya ba su arziki suna walakanta talakawa talaka bai isa ya zo kusa da su ba har gori ake har izgilanci za a dinga maka ana maka ba'a amma a ƙarshe kuma waɗanda ake wa izgilancin sai Allah ta'ala ya zo ya ɗaukaka su waɗanda ake walaƙanta shi kuma wannan da yake wannan abu sai Allah ya karɓe ni'imarsa don dama Allah ne baka kuma zai iya zai iya karɓewa ko da haka duk abun da duk matsayin da ka kai wallahi karkare na na ƙasa da kai in kare na na ƙasa da kai to kai kuskure kuma Allah zai iya ka wanda ka walakantan ya zai samu matsayin da kuma kai sai ka nemi alfurma a wurinsa kuma ya ki maka kuma ka ɗauki kaskanci ka ɗauki kaskanci a wajen saboda haka manzo Allah sallama ya ce a girmama kowa nazilun nasa manazilau kowa ka bashi matsayinsa ka bashi darajarsa kowa ya zama mai kima ne a ka. kada mutane su zama walakantattu a tare da kai idan kai haka to Allah ta'ala zai iya maka talala daga ba kai ma ka ka faɗo ka zama ba komai ba a cikin al'umma alhalin da in ka zo cewa ana nuna ka da yatsa amma sai dai a dinga gulman ka cewa ka zama miskini ka zama ka zama wani abun tausayi ka zama wulakantacce a cikin abun a cikin al'umma abu na gaba wato daga cikin kurakuran rayuwa shine rashin wadatan zuci rashin wadatan zuci kuma ko da Allah maka wadata ta zahiri idan baka da wadata a zuciyanka to shikenan kai kuskure a rayuwanka domin wadata ta zahiri tana iya karewa kuma wadata ta zahiri zai iya zama kana da ita bata ta kare ba amma kuma Allah ya haramta maka jin daɗinta zuciyanka ta dinga tafarfasa tana tafarfasa ka mallaki mota ta miliyon ashirin kana hawa sai ka hango wata mota ta zamani ta miliyon arba'in sai kuma hankalin ka tashi kai kana son sai ka sayi wannan motan ka hauta kuma arzikinka ka bai kai wannan ba sai zama ka kwana ma baka yi bacci ba ka dinga shiga damuwa akwai irin wannan mutane wani kuma motar miliyan ɗaya yake zon ya zamu ya zamu rufin asiri kuma ya sa wani motar miliyan dubu ɗari biyar yake hawa amma wallahi ta ishe shi yana kallon na ƙasa da shi ba na sama da shi yake kallo ba sai ya samu nutsuwa rigan da za ka sa mai tsada idan kana hango ta sama da ita wanda arzikinka bai kai ba to ka shiga tashin hankali har kuskure a rayuwanka haka gidan da ka shiga ba ka kallon wani cewa ba bai mallaki abin da ya kai nakan ba ya mallaki irin wannan ba kana hango wanda ya mallaki sama da naka kuma arzikin ka bai kai kai wancan ba shikenan damuwan sai ka kai can din sai hana ka jin dadin rayuwarka manzala sama yana cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla taziru ni'matallahi alaykum duba na kasa kar ku duba na sama wannan shine dai ba za ku walakanta niman da Allah ya muku ba to duk wanda bai da wadatan zuci na sama yake duba ba duba na kasa wanda zai iya yin alheri ba gane shi dukiyansa za ta kare alhalin alherin yana kara dukiya ne yana kara mata albarka da haɓaka amma shi kuma gani yake za ta kare kuma za ta iya karewa kullum cikin yi wa Allah mummunan zato yake yi shi tashin hankalinsa kada jarinsa ya kare kada dukiyansa ta kare lokacin da wanda bai da shi kuma damuwansa bai da shi sai kuma kana da shi damuwanka kada abun ya kare amma idan kana da wadatan zuci dan abun da kake da shi din sai ishe ka sun ce alkanatu hanzun layan fat. wadatan zuciya taska wanda ba ta karewa arziki ne da ba ta karewa in kana da shi ko da baka da wani abu na zahiri na arziki wallahi kana cikin kwanciyar hankali kwanciyar hankalin kuma shine babba wani zai iya zuwa ya yi abinci na dubu biyar nasa shi kaɗai sai abincin dubu biyar amma wallahi ya kasa jin daɗinsa yana cin abincin hankalinsa a tashe yana jin bai masa ba har ya gama dai sai kuma ka sai abincin ɗari biyar kana ci kana farin ciki saboda wadatan zuci kana tunanin wani ma bai samu abincin ɗari biyu ba ma ya ce yana jin yunwa kuma sai Allah ya sa maka jin daɗin wannan abincin a zuciyanka Rigar da zaka ɗinka ta dubu biyu in ka sa ta sai ka jin kana jin daɗi sai ka je ka kama wani sarki wani kuma ya sa ta dubu ɗari wallahi cikin damuwa yake gani yake rigan bata masa ba yana ga an ɓata masa ɗinkin wani yana da riga wanda ta fi wannan haka rayuwar take idan babu wadatan zuci to ka shiga kunci na rayuwa komin wadatan ka kuma shi yasa manzala sasma yake cewa kan aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu lalle dukkan mutumin da ya zama musulmi sannan kuma aka azurta shi da abin da zai iya isansa in aka abin da zai ishe ka ba ka tara dukiya bane zai ishe ka yau gobe jibi abin da zai ishe na dan shekara ɗaya ba misali manzo sama yace in dai kuma yana da wadatan zuci wannan ya samu babban rabo duniya da lahira ne ma'anan alfalahu shine alfawzu bil matalubi wan najatu min al marhub ka rabbanta da abin da kake nema ka tsira daga abin da kake tsoro to in kana da wadatan zuci ka tsira daga talauci za ka samu wadata ko wannan wani ya je ya rike wayan wato wayan abin nan dubu ɗari uku amma shi damuwansa a kowa ta miliyan ɗaya da ɗari uku da ta fito ko ta dubu ɗari bakwai shi damuwansa sai ya mallake ta sai kuma ka riƙe wayan dubu ashirin amma kana walwalanka a cikinta kuma za ta iya maka abun da wacce wayan za ta yi ba wani abu ba ne ta kaga wadatar zuci kenan galibin mutane abin da yake wahalar da su a rayuwarsu ba su da wadatar zuci duk lokacin da baka da wadatar zuci baka wa Allah a bisa ni'iman da Allah ya maka kana baka ganin ya ishe ka to daga nan ka buɗe wa kanka kofar wahala shi za ka gwani na neman arzikin amma kullum cikin wahala yake yana nema ko za ka kuma yasa na sa karama amma cikin kwanciyar hankali zai kwanta ya bacci wani kuma yana da miliyoyin kuɗi ko biliyoyi amma sai ya sha magani kafin ya bacci wani idan yayi asara miliyon goma wallahi zai kwanaki bai bacci ba miliyon goma kai kuma idan ka samu dubu goma in dubu goma in ka samu in ka kwanta sai dai an tashe ka dubu goma wallahi wani ya taba asarar miliyon talatin idonsa suka yi ja kwanaki baya bacci na ina masa nasiya cikin cikinsa ya asarar miliyon talatin na ce to ka duba fa kai kana kukan kai asarar miliyon talatin kuma ka mallaki ninkin ba ninkinsu wani kuma yana nan ko ko asaran dubu talatin bai isa yi ba don ba da ita bai yi ma asaran dubu talatin bai isa yi ba don ba da ita bai mallake ta ba da hanyanta ka kai kana zara miliyon talatin ma kana ba ta rai ai Allah ne ya fore maka har a zaran ko to ni bai da dubu talatin in an ce azaran dubu talatin sai dai ya mutu kuma yana rayuwansa kuma zai kwanta ai bacci kuma da zai asaran dubu talatin din gaba ɗayanta wallahi zai bacci a diren, dubu talatin din yana da wadatan zuci Allah ne ya tsora masa kuma zai mayar masa da gurbi gobe Allah zai azurta shi da wasu amma in baka sa wannan a ranka ba to haka da alfalah ba za ka tsira daga abin da kake gudu ba shi yasa wani malami ce annasu fil faqari min ko mutane suna cikin talauci saboda tsoron talauci so daga cikin kurakuran rayuwa manya-manya wallahi akwai rashin wadatar zuci kamar yadda ne bayani galibi mutane abin da ke wahalar da su kenan amma in ka nitsu din da ɗan kaɗan ga abin da Allah ya azirta ka da shi wallahi za ka rayu rayuwa mai daɗi abin da mutum ya cin kan ba lokacin da yake ci ne kawai ya ji daɗin sa ba in ya wuce shi ke na so kai ma in ka ci ya wuce din shi ke kenan ka daina jin rashin jin daɗin sa kuma zai maka amfani a jikinka kai idan kana son ma ka rayu rayuwa mai daɗi suka ce idan Allah ya mallaka maka dukiya ko nawa kake da shi ka kaddara inda ma kasa da haka ne ka dinga kaddarawa inda ma abun bai kai haka ba ba za ka daga hankalinka ba idza shita an haya sa'idan fala takun ala halatin illa bi duniya. in kana son ka rayu rayuwa ta jin daɗi to duk halin da ka samu kanka ka kaddara in ma bai kai haka ba ka da matsala in mulki ne Allah ya karbi mulkin hankalinka zai kwanta in arziki ne in babu shi Allah abin nan zaka samu kwanciyar hankali warba bima qasama Allahu laka ka yadda da abinda Allah ya riba ya baka takun aganan nas zaka zama mafi wadatan mutane to dan abinda Allah ya baka din ka yarda da shi ma'ana ka nitsu a zuciyarka cewa lalle ya ishe ka shine ma'anan ka yarda ma'ana ka gamsu da shi da Hausa ka gamsu da abinda Allah ya baka lalle na gamsu da wannan ya ishe ni shikenan abinda baka kai matsayin sa ba kuma ka bari sai ka kai daga cikin kurakuran rayuwa akwai tsoro mai tsanani al-khawfu shadid mutum ya sa tsoro a ransa rayuwarsa ba inda za ka jefa tsoro a ɓangaren addininka tsoro a ɓangaren rayuwanka abubuwa na addini ma kana son ka yi zuwa amma kana tsorace kada wani ya ji haushinka kar ka samu wata matsala ta rayuwa haka dai sai ya zama ana ta harkan addini kai ko ba da kai ake yi ba ana ta gina addini babu kai ana ga kai in ka shiga kamar za ka talauce ƙila malamai ne suke harkan miskinai ko su ɗalibai kai kuma kana nan kana tsoron cewa rayuwar ba za ta maka daɗi ba ko kuma tsoro a harkar neman abinci harkar rayuwa gaba daya idan ka sa tsoro a ranka ko kasuwanci kake ba inda za ka je shi kasuwancin nan da kake gani shi ma akwai shahada a cikinsa eh domin abu ne za ka sayo shi ko za a saya ko ba za a saya ba wallahi ko riba za ka ci ko asara za ka yi ba ka sani ba sai ka yi shahada ka je ka sayo ka cire tsoron kuma sai Allah ta'ala ya koro maka wanda zai siya ka ci riba kai idan ka ji tsoro baka siya ba wani kuma sai ya je ya cire tsoron ya siya. sai ka ga yana samun arziki kai kuma baka samu ni fa ina tsoron kada wani abu ya siyo shi ba bai yi kasuwa ba fa to ka san gaibu ne ka isa ka gane zai kasuwa ko bai zai yi kawai iya ilimin ka na kasuwanci ka je ka siyo shi nan sai ka ga Allah ta'ala ya baka arziki amma in kana tsoron wai za ka yi asara to ai dama abun da ya halatta maka riban ma a shari'a musulunci saboda kana daukan asara ne al-ghurmu bil ghurmi al-kharaj bil zaman saboda haka asaran da dan kasuwa yake yi shine ya halatta masa ya ci riba idan ka sai abun dubu goma sai ka sai da shi dubu sha ɗaya don wata ran za ka iya faɗuwan dubu biyu ko baka faɗin ba akwai tunanin za ka faɗi din akwai tararradin ko sai a ce in ka ci riba ya halatta amma ba ka ba in ka ba da dubu goma aka baka dubu sha ɗaya ya halatta ba riba ba ne riba ne kaga wannan zahirinsa babu wani tsoron faduwa ko to amma in ka sai abun dubu goma kuma zai iya wa kayan ya rage farashi ka sai da shi dubu tara ka faɗi ko baka faɗi ba akwai wani kuma ka ci riba ka sai da shi dubu sha ɗaya to wannan tararradin wani in ya zo ma bai sai shi a dubu goma sha ɗayan ba bai sai shi a dubu goma ba ma wannan shine zai sa in an saya dubu goma sha biyar ma sai ka sai da shi ka ci riban dubu biyar sai Allah ya haramta riba ya halatta kasuwanci wa halallahu al-bai'a wa harama riba amma mai dubu mai dubu goma da dubu goma dubu goma da dubu sha ɗaya ai kaga shi wannan ya san cewa riba ne riba ne tsanza. to wannan shine idan kana da tsoro a rayuwanka to fa komai da ka tinkara ba za ka iya yin sa ba ko ka fara sai ka tsorita duk abin da ka fara a rayuwanka ko neman aure ne in ka ga wani ya shigo sai ka ɗauka sai ka tsori ka tafi wannan ba zan iya baran iya bukawa da shi ba kana ganin sa mai kuɗi ne sai ka shiga ila ita kuma mai tarbiya take nema mai addini take nema ba mai kuɗi ba ne duk abin da kace zaka iya yin sa a rayuwarka to ka tinkare shi karka sa tsoro a ciki suka ce wa masabu illa ma sa'abahu al-fata wa masalu illa ma yarahu al-fata sahla babu abu mai wahala sai abin da ka dauke shi mai wahala ne babu mai sauki sai abinda ka dauka mai sauki ne la hilanna sa'aba aw udhikal munaw man qadat illa sabin shi abu mai wahala ma ni zan mai da shi mai sauki babu abunda ba wanda zai cimma burinsa a rayuwarsa sai yayi hakuri to daga lokacin da ka sa tsoro a ranka duk abinda zaka yi na rayuwanka kana shakka kana tsoro to ka bude wa kanka kofar wahala haka nan addinin ka kuma ka ji tsoron komai ka ji tsoron Allah kuma idan ka sa tsoro a rayuwarka na mutane ko na al'amura na rayuwa mu shikenan kowane abu kana jin tsoronsa kowane abu zai tabbatare maka kuma za ka shiga tararradin wannan tsoron to kai kuma shine matsala a rayuwanka shi zai ana ka jin daɗin duk abin da ka mallaka na rayuwa idan ko ka ji baka tsoron komai to sai Allah ta'ala ya sa kuma komai yana tsoronka man khafa Allah khafahu kullu shay duk wanda ji tsoron Allah to ko ne abu sai ji tsoron sa shikenan saboda dole Allah zai sa maka abin nan zaka samu kurjini ubangiji ta zai sa maka kurjini a fiskan ka na masu tsoron Allah wannan shine zai dinga baka tsoro da abin nan da kariya amma duk mutumin da ya shagala da tsoro tsoro shi tsoro a musulunci ma asalin sa haramun ne inda ya wuce na al'ada muna magana tsoron da ya wuce na al'ada ba wai kaga zaki ka tsorita ko kaga maciji ka tsorita ba amma shi din ma wannan din ma akwai tsoron da wani in ya gani zai ce wayo Allah ya shiga uku ya kama faduwa yana yana yana birgima lokon kai ka ni tsuka samu dan dabaran da zaka yi ka kauce wa sharri amma sai ka je ka fada ma cikin wanda ya fishi saboda tsoro yayi tsanani ka ruka da kusa ka san da kake tafiya ba ka je ka fada rijiya ko mota ta buge ka akan hanya alhalin ka ni tsoron ka in ka dan ne zaka san taya zaka yi ka kauce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'insa ina cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukli wal jumni wa bala'i dini wa ghalabati ar-rijal Aisha tace manzo sama yana yawan yin wannan addu'a ya Allah ina neman tsarinka daga daga daga bacin rai alhammu shine wani abu da bai faru ba ka inga tunanin zai faru kana tsoron kar ya faru manzo sama ya nemi tsari daga wannan ya nemi tsari daga alhazan shine bucin cikin da ya faru abun da ya faru ya tabata maka rai ita Allah ya tsare shi daga wannan ya nemi tsari daga gajiyawa ka tinkari abu za ka yi shi sannan sai ka kasa yi wannan babban aibi ne musamman ma in za ka iya yi ko ka fara baka kare sa ba abu ibn mutanabbi na cewa walam arafi uyubin nasi aiban ka naqsil qadirina ala samani ni ban ga aibi ba cikin ayyukan mutane kamar za ka iya abu kuma ka fara sai ka ci sai ka kasa kare sa lalle in ka iya kokarin ka ya gagare ka a baka hujja amma kullu nawin lil jamili bi fa'ilin wala kullu fa'alin lahu bi mutammimi ba wanda ya fara mai kyau zai iya karisawa ba duk wanda niyya ne zai iya ba ba wanda ya fara zai karisa ba amma ka tinkari abun kai tawakkali ga Allah Allah ne mai yi maka manzo Allah yana neman tsari da gajiya yana neman tsari daga kasala kasalan nan ita ta hana komai da kake gani ta hana ruwa gudu a kasan nan kasala kuskure ne a rayuwa yanzu mutum da ya kera jirgin sama har ya tashi yana da kasala wani abu ne tuna a ran zaba ita tunani in ne kaza in ne kaza wani abu zai yi ya ta kokare ta kokare har ya hada ya ta hada abun ya yi sama ya sake faduwa ya ce to yanzu bari in tunani ya za'i bai zai fado ba har abun ya kama tafiya zai kai ka koyi kaga duk mutumin da ya kirkiri harkan kwamfuta da intanet akwai kasala a tare da shi to kai me yasa ka zama mai kasala kai musulmi da kake da tawakkali ga Allah ma Allah ne maka wannan abun to manzo sama yana neman Allah ya tsare shi daga kasala kasala ta neman ilimi kasala ta yin ibada kasala ta neman arziki kasala ta taimakon al'umma wannan duk aibi ne a rayuwar mutum kuskure ne kuma abinda dan uwanka yana iya yi kai kuma wai ba za ka yi ba kuma karfin ku iri daya hankalin ku iri daya dabaran ku iri daya ka ce kai ba za ka iya yin wani sai ka kaddara wa kanka kawai ni ba zan iya ba shine ash-shu'uru bin naqas mutum ya dinga jin wai shi da zai iya ba kawai akwai wani Allah ya jarabe su su komi wai ba za su iya ba komi jiya wanda aka kai anya zai yi kuwa wallahi na rayu da wani malam ne tafiya da shi komi duk abin da za a yi za a yi sai ya dinga anya ba za a samu matsala ba ko anya ki kai ni na ga mun bambanta da kai fa ni fa duk abin da na tinkara kawai zai yi ne ba na shakka amma kai kuma duk abin da za a yi sai ka dinga ka shakka kike kuma wallahi malam abin da zo zan yi zai wuya ban samu matsala ba duk abin da zai yasa a gaba zai yi shi kuma yana samun matsala galibi yadda to shakkan nan da kake yi kana ga Allah bai zai maka ba to shi yasa kake samun matsala wannan shakkan naka sai mutum ya dinga kaddara wasu matsaloli a gaba lokon kai tawakkali ga Allah mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa amma shi yana tunanin anya anya wannan abu zai yi anya ko kana ga zai yi to ka jarraba ne kai ne mai yi dama Allah ne mai yi me yasa ka sa tsoro a ranka cewa abin da zai yiwu ba manzo sama yana neman wato tsari daga wannan sannan manzo sama yana neman tsari daga albukhul shine ruwa kuma inda yake neman tsari da tsoro wal jumni wato shi ruwa kaskantar da mutum yake kuma matsoraci ma shi yake ruwa don yana ganin cewa abun zai kare in kankame abun sai kankame ya kankame sai zai ba wa kowa ba Allah ta'ala sai kankame masa ko in zai bayar sai ya lissafa lissafa in Allah ta'ala ba shi sai ya dinga lissafawa ya dinga lissafa masa kuma inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab shi Allah yana azurta wanda ya wanda ya so babu lissafi wanda ya ga dama babu lissafi saboda haka sai ka dinga kuntata wa kanka ka dinga kuntata kanka kana tsoron talauci to wannan tsoron talaucin shi yake hana alheri shi yake hana mai wadace ya taimaka addini ko kuma kai da kake da shi ko dan kadan din ka bayar sai na abubakar ba dukiyarsa gaba ɗaya ba ba ta tabuka suka yi ba sai na umar ya ba biyu ya hana su rayu ne abdullahi abin nan sai na ya kawo dukiya mai yawa abdurrahman bin auf ya kawo da yawa ya hana su rayu ya talauta su bai talauta su ba to kaga wannan tsoro ne to ka nemi tsari almanza sun ce ya Allah ka tsare ni da tsoro ya zama bani da tsoro a rayuwata kuma Allah ya masa wannan lokacin da aka ji wani diri a madina wani diri ko hankalinsa ya tashi a san me ba ne a bayan garin madina ana tamanin kaman ko wasu abokanin gaba ne suke kawo hari ta masifa ne take cikin karo madina jarumai waɗanda ba su da tsoro suka dinga ɗaukar sirgin dawakan su kawai suna tsorawa suna fita bayan gari ce ɗau sirgin dokin sai tsalle hau ya fita bayan gari duk da suka fita bayan gari sai suka hadu da manzala sa suma yana dawowa shi har ya je wajen tsoron ya dawo kuma da ya tashi dokin abu talha ya zara ko sirji babu ya haushi ko sirji bai kai kana neman sirji kawai sai jawa ah, ba wani abu ne kogi ne kawai ya yi diri ko koma kawai ba wani abu daje na duba kogi ne ya yi diri kawai sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shi wannan shine jarunta ko da wannan zaka iya jagorantar al'umma da wannan zaka iya gina rayuwarka zaka zama wani abu a cikin al'umma amma in kana da tsoro bai yiwa manzala ta sama an je yaƙi ana dawa aka watsu a ƙarƙashin bishiyoyi ko a je samu bishiya a kwanta yana kwantena yana bacci wani kafuri maƙiyin Allah maƙiyin manzala ta sama ya zo ya ɗauki takobinsa sai ya zari a kan manzala ta sama manzala ya farka ya dan shi ya ce to manyan na uka minni shi kafuri ya ce manzala sama wa zai hana na kashe ka wa zai cece ka wa zai kare ka in kai ne kiyaye sai ka dinga cewa don Allah kai haƙuri kai haƙuri ko kama wayo Allah ka shiga ko ka zabura ka gudu ko manzala ta sa sai ce Allah Allah ne zai kare ni kawai hannunsa sai kama rawa haka haka kawai sai takubin ya faɗi manzala ta sa sai karɓi takubin a zaren yi masa haka yace to kai kuma an ta manyan na uka minni kai kuma wa zai wa zai hana an kashe ka sai kun khaira akhiru ya sallah zama fiye mai riko ka yafe mini kai haƙuri ni tarar rashin manzala ta sama manzala sama ya ce je ka na yafe maka bai rama ba ba kan kai za ka yi tunanin kila in yi juya ce sake dawowa ya kashe ka ka sallame shi shi ne yana juyawa sai ta kawai ki ila an Allah, ilaha illallah wa ka rasulo ba to idan kana da tsoro a rayuwanka mi ba zai tafi maka ba wannan na baku ka'ida ne tunda muna faɗan abun sama sama ne to da haka ka cire tsoro ba an ce wai ka je ka kai kanka cikin halaka wannan ana ce masa abun na tahawuru ba ta muna magana akan shaja'a jarunta ka zama jarumi a rayuwanka kuma za ka ga abubuwan ka in Allah ya yarda in dai akwai tawakkali ga Allah a ciki za ka ga abubuwan suna tafiya duk abun da ka tinkara ah, yanzu a lokacin da aka zo aka ce akwai corona ai nan ne muka gane mutane galibin su matsorata ne corona corona nan ba ganin ta ake ba wani ciwo ne aka ce ana rabansa amma wallahi wani ya rufe gidansa na watanni ba wanda ya sai zo wajensa ko kuɗi ne zai ka ba da kofar gida ta mika masa ba zuwa matsala ba zuwa komai mutane ba sun fito ma suna walalan su amma shi bai yadda ba to ba wannan ne illan ba kun san cewa galibi a nan kasan da wanda suka mutu da sababin corona tsoron corona ne ya kashe su mutum za a kai shi asibiti yana cikin hayyacinsa rashin lafiya ne a zazzabi ne a mura ne wane ne yana ana hira da shi amma da an gwada an ce masa corona ne kawo wayar ka kawo kaza sai zuciyarsa ta buga kawai sai mutu wallahi akwai wanda suka tafi da wannan sai a ce corona ta kashe shi kuma tsoron corona ne ta kashe shi ko jininsa ya hau ya wuce misali ya tafi da haka tsoron ne ba eh, ba mu ce corona ba ta kisa ba tana kisa amma dai tsoro ne galibi a nan abin da ke faruwa kenan to in ka cire tsoro kai wallahi ko aljani ne in baka tsoronsa ba zai shiga jikinka ba aljani ba ah to yanzu da maza da mata duk Allah su waye ne aljani suka fi shiga me yasa tsoro sun fi maza tsoro dan abu kadan a dangare zai daga musu to wannan tsoron ne aljani sai ya samu dama in kai matsoraci ne kawai zai zo ya shige ka amma ya fahimci don kai ba matsoraci bane baka damu da shi ba ba ruwanka da shi ka dogara ga Allah to tsoronka zai dinga ji sai dai in jarraba ta Allah kuma ta zo wannan yana iya faruwa kaɗan kaɗan to ka cire tsoro a zuciyanka ka samu kwanciyar hankali ka samu rayuwa wanda take mai kyau yanzu fi sabilillahi wa'annan yan ta'adda da suka addabe mu nan masu bincike mutane a hanya ko a gidaje da masu sace mutane a basu kuɗin fansa su je jeji su tsare su ba tsoro suka cire wani a ah, mai tsoro zai yi wannan yanzu matsoraci zai je ya tare hanya ya sace mutane ya je da jeji ya rayu da su sai an bashi kudin fasa ko ya zai buɗe wa mutane wuta ai tsoro ya cire sai me za ba ka cire tsoron ba kai da ma ka ji sake jin tsoron Allah kai ba ɗan ta'adda ba me yasa ba za ka cire tsoro a ranka ba me yasa ba za ka yadda da kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'min ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya kaddara maka Allah shine majikincin ka mu'mini suna dogaro ga Allah me yasa kake kwana baka bacci kana tunanin za ka kashe ka ko an ka kama hanya kana pat pat pat pat har ka je ha kai tawakkali ga Allah cewa Allah zai kare ka ka cire wallahi yan ta'addan nan da a ce dukkaninmu mun cire tsoro kamar yadda suka cire wallahi da mun ga bayan su da mun ga amma duk mutumin da yau inda za ka yi fada da mutum kana son kai fada da shi za ka daku da shi shi kenan sai ka tsori ka da shi shi ma fahimci ka ji tsoro wallahi yanzu nan zai gama da kai amma idan ka nuna ba ka tsoronsa wallahi ko yana ga yafi karfin ka ya ji tsoron ka kuma za ka iya cin galbansa za ka iya cin galba a kansa kawai zai ɗauka kai wani sadauki ne kawai ko da kai siriri ne rajulan nahira fa tazdarihi wa fi asawadihi asadun hasurun kamar za barazana wala sai ji ya tsorita kowane ne mutum wallahi malam yanzu da soja zai tsare ka hanya da bindiga ya ka ba ka tsoro ba ruwan ka ji tsoronsa ba to sai ya shakkan kai din ko wani ne sai ya shakkan waye ne kai ko ka azalumi ne ɗayan ka tsori ka kuma shi ko dan zanda ya tsare kai na zai ɗan ce ka dan wasu kwakwai kwanci ka tsore ta shike faka faka faka shi na a zo a ɗan caje ka to wannan shine babban matsalar mu da muna da mun cire wannan tsoron addinin mu zai ci gaba rayuwar mu za ta ci gaba kuma za mu yi maganin matsalolin waɗanda suke kama na cikas a rayuwarmu to amma babu mutum ne an bashi bindiga an tura shi ya je a ta ta'adda amma yana nokewa yana zai kaje a gudu sun sun sun fatattake shi mu cire wannan daga cikin kurakuran rayuwa shine akwai wato abokane wayanda ba na gari ba kai sai zama abokanen ka mutanen banza ne abokane ne wanda ba su san ciwon kansu ba abokane ne wanda su ba su damu da abin da zai amfane su a addini ko a rayuwa ba kai kuma su kake yawo da su kuma dole su maka tasiri dole su maka domin abokantaka tana da tasiri an mar'i la tas'al wa sal an qarini wa kullu qarini bil muqarani yaqtari in ma kana son ka gane mutum mutumin kirki ne suka ce to ka abin nan ka tambaya su waye abokanensa kawai idan abokinsa din mutumin kirki ne fa in kana za khairin fa sahibu sur'atan wa in kana za sharrin fa janibu ta'tadi idan mai alkhairi ne a to kai abokantaka da shi abokinsa mai sharri ne ka nisance shi to idan ka gama yana abokantaka da masu shaye-shaye lalala ka ce baya yi Biyuwa, mazinata fasikai to idan mutum yana abokantaka da mutanen kirki kuma to za ka tammata masa kirki in da su masa tasiri ke sa ka ce wa kulli na akan wa khillan wa kun an kulli fahishatin jabana ka zama aboki na mutanen kirki idan kana tarayya kana abokantaka da marasa sana'a to kai ma za ka zama irin su masu kasala masu ci ma zaune masu Allah ya ba ku mu samu to kai ma yaga cewa ne bai mini ba wani bai mini ba ka tashi ka nema Allah sai taimake ka sai ta zagin mutane ba su ma laifin komai ba ka kama zagin su to abokane suna da tasiri in kana son ka zama mutumin kirki bawan Allah abokane ka su zama masu addini idan kana son ka zama mai sana'a mai himma wajen neman abinci abokanenka su zama masu sana'a masu himma wajen neman arziki sai ka zama wani abu in ilimi ne kai abokantaka da masu himma wajen neman ilimin kai ma sai ka samu da su maka tasiri to amma idan ka je ka ɗauki wasu daban to gaskiya da su kun kwakwalwanka mai ja ce ma za su ce maka kwakwalwan za ka zama baka da wani wato ainihin tasiri a cikin al'umma kuma ubangiji ta'ala ya riga ya faɗa mana irin abokanai ranar alkiyama wa yau mai abu zalimu ala ya ya kuli ya laifin ta kasu ma rasuli sabila يا ليتني لم أتتذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذاني وكان الشيطان الإنسان خذولا كاين دام رانا القيامة لا قد إنك سيني وجونا ما لا a يومئذ بعضهم لباب عدون إلا المتكين sai in abokan ta Allah ne tsoron Allah kan zata amfane ku a lahira amma in ba tsoron Allah bane ba zata ba zata ku ba saboda haka addinin ka bai zai yi kyau ba rayuwarka ba za ta yi kyau ba in abokaninka ba na gari ba ne. daga cikin kurakuren rayuwa shine mutum ya dinga bi a ransa shi duk abin da yake daidai ne ba a kuskure hmm, shi da'iman ala sawab kuskure ne ai akan daidai yake shi yasa in ka bashi shawara bai zai karba ba in ka man nasiha bai zai saurare ka ba akwai irin wayannan mutanen Allah ya jarrabe su shi kullum akan daidai yake wai da zaran ka zo yi masa gyara to ka nemi fada da shi ne duk me yasa ma zaka ce masa ya gyara me yasa zaka ce masa wannan kuskure ne to wannan matsala ne a cikin al'umma ko mutum ne wanda bai da daɗin mu'amala sai dai za ka bi shi kawai yadda yake so kawai ko irin wannan zai dawwama a cikin kurakurensa kuskure ne a rayuwarka ka yadda cewa baka da kuskure in ko kai ɗauka haka to kana cikin kurakure dumu-dumu a rayuwarka ka dinga nadama kenan don akwai abin da hankalinka ba zai gano maka ba hankalin wani ne zai gano maka kana tare da mutum ka fi shi matsayi amma sai ya gano kuskurenka kai baka gane ba sai ya baka mafita a rayuwarka wanda kai kuma baka gano ta ba kar ka ga wai kafi mutum matsayi ka ce wai ba zai ba zai gaya maka wai wai ba zai gyara maka kurakuran ka ba a'a to haka mutum ya zauna ya dauki kansa cewa wai baya kuskure wannan zai haifar masa da girman kai zai haifar masa da jiji da kai kuma dan adam tara ne bai cika goma ba dole kana da matsaloli amma yanzu a kirga matsalolin naka to shine kai da dama abin nan kai kike kike ne kafal mar'i nubdan an tu'adda ma'ayibu to amma sai kace kai sai ka zama mai girman kai a cikin mutane mutane su ji ba sa son ka sannan addini ka ba zai tafi ba an gaya maka gaskiya ba za ka karba ba tilka daru akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin sadaka lahira ba ta masu girman kai bane manzo su ma yace duk wanda man kana fi da khulul jannata man kana fi qalbi misalu dharatin min kibri duk wanda a zuciyarsa akwai kwayan zarra na girman kai bai zai shiga aljanna ba manzo kuma wanda daga cikin sabu ya tashi ta rasula ni ina so riga na ta zama mai kyau hula ta komi in tace kai na tsab tsab dai shi ma girman kai ne manzo Allah ya ce wannan ba girman kai bane inna Allah Jamilu yuhibbul jamal Allah mai ado ne yana son ado al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas girman kai a gaya maka gaskiya kai ba sannan ka walakanta mutane kowa ba kowa bane kai ne wani abu kana ganin cewa kai wato bawan Allah ne mutumin kirki ne kai kana ganin kai mai daidai ne kai kafi kowa a kai ba annabin Allah bane ta annabawan Allah suna shawara da sahabbansu to ka cire wannan a ranka cewa kai wato da'iman akan daidai kake daga cikin kurakuran rayuwan akwai wato makauniyar da wannan makauniyar koyi at taqlidul ama kana kwaikwayon mutum amma koyo na makanta in daidai yayi kai daidai in kuskure ne ma yana nan abin nan kana nan akan kuskure kawo ma ana illa min guzayyata in gawad gawaitu wa in tarshir guzayyatu arshudi yana tare da sa goyin ta tana daidai na kan daidai kuskure ne kan kuskure yanzu matasanmu da suke kwaikwayon wato turawan yamma kuma turawan yamma da suke kwaikwayon ma mutanen banzan su suke koyoya don so din ma akwai yan iska a cikin su amma wai duk abin da suka yi wai shine zakai kana gani shine gayu yanzu da idan mutum ya sa wando mai faci abun kunya ne ba son a ga facin ko yanzu ana gayu da wando mai faci saboda turawa suna yi in ka sa yagejen wando gaba ɗayanka kana tsarge ka za ka rasa inda za ka yi to yanzu za ka ga wando a yage in ka mai tsadama cinya a waje nan can an tsallake can gobe a waje haka idan ka sa kodaddun kaya duk ka shiga damuwa ba ka son ka shiga jama'a yanzu akwai kodaddun wanduna wanda ake saya a kodin suke kuma kayo ne haka ne ko ba ku san su ba mutum ya sa wando rabin duwawunsa rabin duwawunsa fa gajeren wandonsa a waje kuma wai gayo ne haka ne gajeren wando ba wanda ba ka son ya fita dotti ne wani ma gaba ɗaya gajeren wandon ya yi dotti wari yake yi amma zai zo ya sa rabin rabin tuwa wansa sauran gajeren wandonsa guda biyu ya ɗauka zo ɗaya ko biyu zo suna waje wai kuma gayu yake kuma in wandon ya hauro kan ƙugunsa sai ya sake zamar da shi kai wani ma ba ma wai gajeren wanda ba duwawunsa ma a waje ne duwawunsa ka ba a waje duwawunka amma wai gayu ne me yasa saboda turawa suna yi turawa kai ka yadda kawai kai koyi da su ko daidai ne ko ba daidai ba wani ma ya ce mana ya ce fa su wayancan turawan da ake kwaikwayon su masu zamamu wandunan nan irin fa barayi nan ne yan ta'adda aka kai su ake kai su gidan yari idan aka kai mutum gidan yari in kana da kiba saboda wahala duk sai karami to idan ka dawo duk wandunan ka sai su maka yawa in ka sa wando sai ya zabe ka sa wando ya zabe kala da haka sai zama kayu ah to ka lura mana yanzu shugabanninsu suna sa irin wannan wandon ne suna irin wannan shigan da masu mutuncinsu ba sa ji irin wannan shigan ai kowa wandonsa har ƙugunsa haka zai daure shi to zanzaron ma fa akwai na mutunci akwai na iskanci idan ka gane in kai zanzaro na mutunci ba mai maka ba mai maka magana amma kai irin wancan na rashin kunya to kaga kai kawai taqalidul ama ce shirme kake yi abu ne wanda yake kuskure ne amma kuma kai kai da tafi akan haka kana ganin hakan din shi ne daidai saboda haka mu ji tsoron Allah ba duk mutanen kirki su ake koyi da su ba mutanen ba mutanen banza ba wannan kuskure ne a rayuwarka ana na min lokaci amma ga abu guda biyu zan kara na farko daga aina daga cikin kurakuran rayuwa shine mutum ya zama baya tanadin don gobe ne ma'anan tanadin don gobe kana da daman ka samu abincin da zaka ciwo har ka rige na har ka tanadi na gobe ko na jibi ko ka tanadi abin da zaka iya daukan nauyin iyalanka ko wani abu da zai iya bijiro maka amma mutum kawai da ya samu dan abin da ya ci a cika cike sai kama sauran lokutan sai je cike su a wani abu daban dishin sai bukata ta zo ta mamaye ka sai ka rasa yadda za ka yi karshen ta kaje kana roƙon mutane in sun hana ka ka dinga jin haushin su mutum zai yi aure amma bai tanadi auren ba ya je ya fara neman aure amma bai tanadi ba bai da wata sana'a mai karfi ya wace ya wace yake sai an zo za a bashi mata a dinga tunanin to me sana'ansa sai a ce ba da sana'a to ya zai yi auren ya zai riƙe matan sai a hana ka matan. matar ka ta da ciki wata tara ba ka tunanin ka yi tanadin kayan suna ragon suna da sauransu sai abu ya zo ya mamaye ka kana ta shirmen ka sauran lokutan ka za ka iya zuwa ka nemi arziki sai ka ta shirmen ka ko kuma in ka samun ka je ka zarantar da shi ba ka tunanin nan gaba wata bukata za ta tashi so da aka kai iya dan abin da ka sa a gaba in ka ka wallahi galibi akwai waɗanda sana'o'insu suna ganin wai kullun da su iya rike su kullun ka fita za samu dubu biyu kullun to kullun sai ya kashe dubu biyu eh, in ya fi karfin ta bai zai je ya ce waye waye bukatun da suka fi karfin sa shi gari sai a ce ɗansa ba da lafiya an kai asibiti bai da kuɗin ganin likita hankali kuma ya tashi ba da kuɗin magani me yasa ba za ka tana da don irin wayannan ko ta kwana ba wannan shi ma kuskure ne a rayuwa sai dai in baka da halin tana da. baka da karfin da zaka nema kawai ka nema baka samu ba amma kana da yanda zaka yi ka tanadi bukatar gobe to da yasa kuma ba ka tanada ba yasa ba ka tanada ba to kaga wannan da ana fadawa a ciki sai kaga duk lokacin da bukata ta samu mutum wai neman taimako yake yana tunanin wani dan uwansa zai taimake shi ko wani abokinsa ko wani mutum daban alhalin kuma yana da halin da zai iya tanadin ya nema sai abu ya zo ya mamaye ka sai ka rasa da zaka yi iyalanka su shiga hali wani hali na rashin lafiya ba a ciki ba menene wani bangare na gidan ka rushe babu yadda za ka tare shi ka kama bara kuma kana da daman da za ka yi hakan ne ina magana akan wanda yake da dama ba marar lafiya wanda ko ya tsufa ba da yadda zai iya nema ba ko su abubuwa na lalura sun hana shi ba to wannan kuskure ne wato kuskure ne a rayuwa saboda haka kada ka tsaya ka nema in ka nema man jadda wajada duk wanda ya kokari zai samu wa man qara albaba walajja walida الجد يدني كل أمر شافي الجد يفتح كل باب مقلق inda inda baka tamani zaka kai a rayuwa in kai kokari zaka iya kaiwa in kulli mujtahidin nasibu in ka yi arzikin ba ma ka samu daidai dai za ka iya tamani ba kar ka bai tamani daga rahmar Allah ai rahmar Allah ce kamar yadda shari'a kar ka bai tamani daga rahmar Allah ta shari'a ko ta ilimi ta fahimtar addini saka abin da ya shafi arziki da zaka samu na rufin asiri ka bai aka nema wasu fa ba wai ba wai ba wai ba su samu ba su neman bane shi yasa ba su samu ba ba wai babu bane ba a neman bane to me zai hana ka nema kamar yadda wane da wane wato ainihin yake nema shine tattalin arziki kenan kai tattalin arzikinka ka rike ka kashe ka rage na gobe wanda zaka taimaki wani ma wanda zaka taimaki akwai wani bawan Allah ana ba da labarin sa idan yayi noma kashi uku yake yi kashi ɗaya ya ajiye na abincin sa na shekara kashi ɗaya kuma ya sadaka fi sabilillah kashi ɗaya kuma ya ajiye ta ko ta kwana wani zai zai same shi ce bai da abinci sai ɗibi kwano goma kwano biyar ya bashi wani kaza kaga ya ajiye don gobe ne shi ma yan wata bukata ta same shi wanda ba ta abincin ba sai ya sayar sai ya sayar ya biya wannan bukatun taka sama ka ji duka ka karar da abun sai bukata ta same ka sai zama baka da shi wannan yana daga cikin kurakuren da jewa daga cikin mu muka fada muka fada a ciki abu na karshe daga cikin kurakuren da mu kawo shi shine rashin tanadi don lahira wani duniyan ne kawai ta dame shi ba ruwansa da tanadi zai duniyan ka yana tattalin ta amma lahira ba ya yi. ba ce kar yi tattalin duniya ba ba ce kar ka nemi abun duniya wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta ka na duniyan amma me wa ahsin kama ahsanna ahsana Allahu ilai ka dinga bayarwa fi sabilillah cikin abin da ka samu ka tsaya ka yi ibada ka tsaya ka bauta wa Allah me ka gina wani abu kai na addini ko na taimako wanda gobe za ka samu ribansa ranar alkiyama kamar yadda Allah ta ce alazina amanu ya alazina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah mutum ya duba wani aiki yayi wanda gobe zai samu ribansa gobe lahira wani aiki kai na shiga aljanna wani aiki kai wanda in ka mutu za a dinga tunawa ne bai kaza ne bai kaza ne a tammata maka rahmar Allah ka ji tsoron Allah Allah yana sani da abin da kake aikatawa in kana yi ya sani in baka yi in baka yi ya sani to ka zaka kai wa kanka hisabi al-qayyis man dana nafsahu qabla yawm al ni basira mai hankali shine wanda yake wato ainihin yi wa kansa hisabi kafin wannan rana kafin ranar alkiyama me ayyukan alkhairi na ni yanzu me na kina ne na addini na menene wanda in na mutu mutane za su yabe ni a kansa ya zama shaida ranar alkiyama don shaidun eh, abin nan bayan Allah su ne shaidun Allah a bayan ƙasa Hassanul Basari, mutum ne mai gudun duniya mutum ne mai gudun lahira ita yasa a gaba to wani zai ta ƙoƙari ya samu irin wannan ɗabi'a ta zudu ta gudun duniya sai ya kasa samu sai suka tambayan Hassanul Basari, ma rozo ya kafi duniya ya yi kai ka samu gudun duniya ne Hassan ya yi. ka zama mai gudun duniya ba ta dame ka ba ba fa bai same ta ba ba za ka iya ka samu duniyan kuma ba ta dame ka ba dan zuhudun a zuciya yake ba wai a riga bane a zuciya ne sai sai imam mali ya ce la ta shalli adin bi zuhdi fa inna zuhda fil qalbi karka shaida ka ce wani yana da gudun duniya ce gudun duniya a zuciya ne zai wa kayansa marasa kyau komai amma kuma zuciyarsa din tana cike da su duniya dan fuwan nan ne ma kila sai baka sani ba amma ya sa maka wasu kaya wanda yake nuna maka shi mai tsoron Allah akwai wanda zai zo ya gayu ya gayu komai nasa tsaf kuma akwai tsoron Allah a zuciyarsa ba to saboda haka menene sirrin hasanul al-Basri sai ce abu guda hudu ne yace alimtu anna amali lan yaquma bihi ghairi fashtagaltu bihi yace abinda Allah ya dora mini na wajibi na san ba wanda zai mini sai ni sai na shagala da yin sa akwai wanda zai maka sallah akwai wanda zai maka azumi akwai wanda zai cire zakati mai makonka. saboda haka duk abin da yake na dole na wajibi na addini da na rayuwa ka tsaya kai wa kanka duk abin da wani bai zai maka ba wani ba zai arziki wai ya zama arzikinka ba sai ka je ka roƙe shi ka walakanta yace to duk abin da Allah ya dora min na aiki wanda ni zan yi yace dan tsaya na san wani ba zai mini wannan ba yace wa alimtu wa alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fa ma anna qadilahu yace na san arziki na ba wanda zai wawashe min shi sai zuciya na tanje su dan da neman arziki kwanciya hankali nake nema ba yau in Allah ya kaddara zaka yi arziki miliyon 100 ba za su tashi su je wajen wani ba zai yiwa kai inda sai ka yi sai ka mallaki wannan miliyon ɗari kafin ka mutu haka manzala sun ya ce inna ruhal qudus qad nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace mala'ika jibril yayi busa a raina a zuciya ta ya min wahayi ya ce ba wanda zai mutu sai ya cinye arzikinsa ba ka kasa isare bonka ba ka kitare arzikinka saboda haka ya ce sai zu abin nan ku ji tsoron Allah ku nemi arziki ta hanyar halal yace sai na sai na ne zo bana nema ta hanyar haramun daga cikin addu'o'i manzo sama Allahumma kfini bi halalika an haramik wa qadni bi fadlika amma siwa ana addu'a ce ta biyan bashi ya Allah ka wadata ni da halal dinka ya zama na guji haramun ba na son haramun ya Allah ka wadata ni daga falalanka ba sai na je na nema a wajen wani ba ka dinga wannan addu'o'in yace abu na uku na uku wa alimtu anna allaha muttaliun alayya an na san Allah ta'ala yana kallo na duk inda nake nake jin kunyan in haɗu da shi da sabon Allah yanzu idan ka zo za ka ɗauki kayan mutum yana kallon ka ai za ka ji tsoron ɗauka inda ga ba inda ba dan fashi da makami ne kai ba in barawo ne irin na da barayi wanda ka ahem eh, eh, eh, zai roga da gudu amma zai dan fashi ka kaga bindika je kawai idan baban kai maka doka kai kaza in ka kai kina ganin ka ka ji kunya ko malamin ka sai in bayan ido yace to Allah ta'ala duk inda nake na san yana gani na ba zan yadda kalle ni ina saba masa ba shi yasa sai na daina sabo kai ma ka tina wannan duk inda kake inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana kula da kai a duk inda kake yace abu na fudu wa alimtu anna al-mauta yantaziruni fa'adatu li liqa'illah na san mutuwa tana jira na sai nayi shiri don na haɗu da Allah yanzu shirin don haɗuwa da Allah shine babban kuskuren da muke mutum ma ya kaga kamar ya manta da lahiransa kawai ya dulmuyi cikin duniya kawai me kana ta tanada wa lahiranka wani yazo yana ibada na ji yake kamar ana cizon sa kuma ana soka masa masilla ko kuma allura amma yana harkokinsa na duniya na nishadi kuma kawai cikin nishadi yake ba gajiya ma ba gajiya kai ko wani wa'azi wani yazo minti biyar zai ji hankalinsa a tashi Allah Allah yake a ajiye amma wurin hira ne kuma za a iya awa ɗaya awa biyu bai damu ba hiran siyasa mara amfani zai ai awa ɗaya awa biyu bai damu ba gobe ma kuma duk haka ne sai yana wancan majalisin wancan majalisan a je a zauna a yi wannan abu amma in Allah ya taimake ka ko kullun kafa in Allah ya taimake ka sai ga ayyukan abubuwa na alkhairi kuma su ne kafi jin daɗin su su kafi jin daɗin su kai da komai shine lazzatul ibada wannan bayan Allah na gari da suke samu shine zaka halawatul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko kuma salatun man kunna fihi wa bihinna halawatul iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب الماء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار كادت يا أنتني دادين إيماني وندي كثير وإن سيكون باين الله من دادين إيماني شين دادين إبادة إبادة نكتي تزوجي أنك دا تظاهري دادين تكتي kuma ba daɗin da ya kai wannan a duniya shi yasa manzo su ma in abu ya dame shi sai kama sallah yace ju ila qarni ujazu qurratu aini fi sallah. an sanya mini sanyin idanuwa na ya zama ina sallah yace wa bilal arina biha ya bilal bilal ta da sallah mu shiga hutu hutun ne sallah to kai kokari mana ka kai wannan matsayin ita wali taka da kake ganin ta fa ana neman ta ba annabta bane in ka dage ka dage tsakaninka da Allah sai ka zama waliyi zaka zama waliyi amma annabi ka duk kokarin ka ba ka zama in ka zama waliyin Allah kuma ka zama dan gatan Allah Allah ne mai kare ka a rayuwanka ya sa maka jin dadin ibada jin dadin ibada sai zama gashi kana tanadin lahiranka kuma kana walwala a duniyan wannan abun in ka rasa shi shine kai matsalanka a lokacin da wani in ya rasa naira 500 shi ke shiga tashi hankali sai kuma in ka kwana har gari ya waye baka yi nafila raka'a biyu ba to nan ne tashin hankalinka har dare ka bace har dare ko baka samu sallar asuba ba har har direrin ka to sai kai mumini ne amma da zai kwana har karfe bakwai ya tashi ya sallar asuba bai damu ba wannan ya tuntubi imaninsa eh dan manzo sun ce in kai mumini zaka tashi cikin damuwa in kuma ka kai tsiyamul laili ka samu jamin asuba zaka tashi cikin nishadi cikin nishadi da walwala da jin dadi to tanadin lahiran kake yi amma kuma shine jin dadin rayuwar ka daga cikin kurakuran rayuwan mutane ba sa damuwa da tanadi na lahira wanda kuma a cikin ɗin kuma akwai jin daɗin rayuwar duniyan sai ka shagala da duniyan ba ruwanka da Allah ba ruwanka da addinin Allah sai ka dawwama cikin wahala a rayuwar gashi kana samu amma kana cikin wahala a sai da ka haɗa da ibada wallahi da za ka ji daɗi ko mutum in yi kuɗi ya kuɗi mutum kirki ne sai ce maka ba abin da ya fi ibada daɗi wallahi haka suke fara ni wani ya ga abin mai kuɗi ne a Najeriya ce wallahi ba abin da ya fi ibada daɗi kudin an yi an yi an yi an yi to me kudin ne ai maka same su bane kake hango su wani abu in ka same su shikenan kuma to sai me to ka sai ka bautawa Allah su ma bayan Allah masu kudin da ibadan suke jin daɗi to kai yanzu me rage maka sai baka da shi ma in ka ce zaka bawan bawan kenan kai baka ji daɗi na zahirin ba baka ji daɗi na badinin ba to wallahi kai kuskure a rayuwanka bangiji ta Allah ya fi mana kurakuranmu Allah ya gane ya nuna mana daidai mu bi Allah ya nuna mana kurakuranmu mu kaurace musu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh